a yayin da ya rage ƙasa da wata ɗaya a yi zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya. Wasu mutane sun sayar da katunan zaɓen su, wasu ba su karɓa ba, wasu kuma sun ce sam ba za su sai suwa ba. Akan haka, ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da ke zaune a jihar Oyo. to ni katin zaɓe na gaskiya na sai da abina saboda muka sai da katin ka saboda ni siyasar najeriya ban san umarnin ta ba ga da muka zaɓe ga tun ran da muke muna siyasar ga muna yin ta bisa ga ka'ida amma babu wanda ya taɓa zakkuwa ce muna ga naira goma ta arziki nawa ka sai da katin ka naira dubu biyar na sai da abina to ba ganin cewa ka sai da yancin ka ai inci na hina gidana don na sai dawa na kai gidana da aka sai da katin zaɓe. Ya za a yi in faɗa ma inda aka sai da katin zaɓe don ni ban san inda aka sai shi ba. To ba ka ci ka sai da taka ba? Eh, ni ta an iske ni kuma na sai da bita kuma ban san wanda ni sai sama ko ban san shi ko ban san ni ba tambaya ta ya nuna min kuɗi ina da bukata ni sai suwa. To za ka gaya min ko wani irin mutum ne ka sai ma? Ban iya faɗa ma ko wani irin mutum na bayar be na ba haushe na ba sulbe na ba kyanje na duk ban san ko wani na ba. To mace ne ko namiji? Ban iya faɗa ma ko wani na. bukatun eh, kudi na sai da kati ta gaskiya me yasa ka sai da katin ka dan saboda duk sadda ake ana harkokin siyasa babu wanda taimaka min da naira goma wadda da nake ba ka ganin cewa yancin kana ka sayar a to yanci na to ni bukata ga na sai ta naira dubu uku ma an ka banne sai shi dan ina hasu haka nan ɗaya saboda babu wanda taimaka min da ko abin da ba a kawo kuma ina ku ina dan Najeriya ina kuma dan ƙasa kuma an sanna ba ba a sanna ba to ba ka ganin cewa yanzu ba za ka kada ƙuri'a ba kenan ba za ka zabi shugaban ka ba za ka zabi wanda zai maka aiki ba kenan a to na ta yi na ta yi na ta yi ban gane komai shi an bani yanzu har na dauki gara ta ban ko kuma ba zabi to waɗannan naira dubu uku da ka sai da kati kana ganin za su biya ma bukata to ga sannan dai na biya bukatar rayuwata ko da ba su yi kuma amma dai ga sannan kusan biya bukata na biya bukata ta ko na abin tsana wadata to yanzu ya kake ji da ka sai da katin ka a ni yanzu komai ban ji ga rayuwata dan saboda duk wanda ne ka so haka na aka yi ba ka sami katin ka ban samu ba ya aka yi ka je wurin neman ta na je ma ta haife ban samu ba a ina ka je can inda mun kai yanke ta wato can wurin da kun kai rijista ka samu katin eh, mun je mun yawo mun jira mun jira Allah bai sa an ka ban mu ba to me suka ce muku su masu aikin wato hukumar zabe. sun ce mu jira eh za su ba mu kuma su ba mu ba to ba su ce mu komai ba bayan haka su ce mana komi ba har yanzu ga ya ka sami katin ka eh ba samu ba ka rijista na rijista na farkon nan na koma wurin karbanta an ce bata fito ba an ce in je in koma gobe na koma gobe na ba da kawar can tsohuwar an duba an ce bata fito ba to ka saka ka'idodin da hukumar zabe ta tambaye ka duk abin da aka ce a tambayin na ba da shi na ba da amma dai wannan urgent bata fito ba an ce bata fito ba to yanzu me hukumar zabe ta ce ma kenan hukumar zabe abin da ta nuna mini cewa ta yi kati ta bata fito ba to yanzu kenan ba za ka yi zaɓe ba to haka suka ni kenan tunda ba kati to idan maka yi zaɓe ba ba za ka zaɓi shugaban ka ba kenan wanda zai maka aiki ko kuma wanda zai yi shugabancin ƙasar ka ko kuma yankin ka eh to ba zan yi zaɓe ba kenan amma ni ba haka ne so ba na so a bari in zaɓi wani incin na wanda ke so to yanzu yaya kake ji to yanzu kan gaskiya ina jin bakin ciki saboda bai katin nan ba ga ita inci na to ko kana da wani sako ga hukumar zaɓe. sako kuma zaɓe na sako na ga ita don Allah ta yi mana adalci ta diba mana kamar ta ba mu abin mu ya malam ka samu katin zaɓe. eh lallai katin zaben nan ni ban same shi ba saboda ni ina ina adamawa state to wannan tashin hankalin shi ya fi da mu muka wawatse, ni kuma gani yau a nan. to yanzu gashi zabe ya karato ba ni da katin da na zabe yanzu na rasa cikin halin da yake cikin sa ina son tunanin koda na koma can din ma katin ma koda mun koma wajen mu saboda tashin hankalin da ake mu nan ba da za mu samu wannan katin to can farko ka kai rijista can da ina da ina da rijista na duk abin da ake yi wanda ina ga insha Allah duka ina cikin wayanda suke shi dan ni ma na komai ga baki daya to ka buga a can jihar ku ta Adamawa domin ka ji me ake ciki game da katin zaben lalle jazamun na buga suka ce ko waɗanda muka bari a can waɗanda suke zaune suka ce lalle jazamun su kansu ma su da suke nan zaune katin nasu har ga bisa ga yau bai hita ba balantana mu da muke nan saboda mu da katin bai fita ba wai to suna tunanin bisa ga yanda aka bada announcement cewa wai an zo kowa ya an kawo nashi amma na wai sun bai fita ba to duk daga cikin kowa ya bincika nashi din zaka je wajen inda ake bada kati din in ka je ba za ka samu ba ko ka tambaya ka tambaya ma babu wajen malaman zabe to ba za ka yi zabe ba kenan to lallai ga yadda suka nufi kan ba magana zabe kuma ni ina son zabe nan a cikin raina malam ka yi rijista eh na yi rijista kwarai da gaske ka karbi katin zaben ka na karbi katin zabe tana nan gare ka tana nan ga dawo da ta mata ta suna garam to kai za ka sai da katin zaben ka ina har na kanina na na rike na ce kowa bai sai su kowa sai ya zabe wanda ya kaso gare ne saboda me da baka sai da katin zaben ka mun sai da yancin kanmu don ba biyan bukata don haka dole mu yi wa da muka so ko akwai wanda ya taba tuntuɓa ka ka sai da katin zaɓe ya to lalle ana tuntuba amma dai mu ba mu sai su a gaskiya ka taba ganin wanda ya sai su to mun ji da labarin an kamo su yanzu idan aka baka dubu biyar ko dubu goma ba za ka sai da katin zaɓen ka ba ko miliyan 20 mai shi ta eh, don ɗaya kare mutunci ne hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya